goma ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da 20 ga watan takwas miladiya ta 2010 a wannan majalisi namu mai albarka inda muke cikin tafsirin suratu ibrahim alaihi salam to kafin mu karanta ayoyin da za mu fassara a wannan zama izinin la akwai tambaya ɗaya da zan ansa ɗaya ko biyu A tambayar farko akwai wanda ya rubuto yake tambaya game da azabar kabari cewa akwai wasu wanda suke inkarin azabar kabari ba su yadda cewa akwai azaba ko ni'ima a cikin kabari ba to wannan yaya ya kamata a mayar musu da martani to ina ga karatun da muka yi jiya shi kadai ya isa ya zama martani saboda mun karanta hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam hadisi ne ingantacce wanda yake magana akan tambaya da za a yi wa mutum lokacin da aka sauke shi cikin kabarinsa in mumini ne da irin ansa da zai bayar da kuma yadda ubangiji madaukakin sarki zai sa mala'iku su nuna masa gidansa na aljanna daga nan kuma hucin ni'imar gidan aljanna rika iske shi inda yake wanda yake kuma ba mumini ba ya kasa ansawa tun daga nan mala'iku su rika bashi guduma karan da kowane irin halitta zai ji in da mutum da aljan su ne ba za su ji ba hadisai da dama sun zo wanda suka tabbatar da cewa akwai azabar kabari hadisai ne mutawatirai kazance a tawatur hadisai ne da sahabbai suka yi gangan ko wajen ruwaito su wanda har ta sa babban malamin nan abubakar al-husain al-baihaqi husain ibn abubakar al-baihaqi ya yi littafi ka cokam akan azabar kabari wanda yake hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam ya tara a cikin littafi guda dan ya tabbatar da cewa akwai azabar kabari tunda akwai azaba akwai ni'imar kabari idan mumini ne to kabari zai zama masa wata mataka ce ta farko takala ce ta farko ta shiga aljanna tun daga nan zai fara shan wato hucin ni'imar gidan aljanna haka nan idan ba musulmi ba ne ko kuma musulmin banza ne to tun daga kabari zai fara jin hucin azabar wuta allah tsare mu allah maɗaukin sarki ya faɗa mana dangane da mutanen fir'auna a cikin alkur'ani yake cewa annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab ubangiji ya gaya mana cewa wanda suka bi fir'auna Allah yake ba mu labarin irin azabar da za su iske ce annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa 'ashiya wuta ce za a rika bijiro musu ita safa da yamma wato safa da yamma ana bijiro musu da wuta sannan ranar da alkiyama za ta tsaya a ce da su ku shiga cikin azaba mafi tsanani to wace azaba ce ake musu kuduwan ma'ashiyar ita ce azabar kabari a makwancinsu kafin tashin kiyama don a ta tashin kiyama don Allah ya faɗe ta cewa mata ƙomus sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab shi kaga kafin alkiyamar ta zo za a riƙa musu azaba safe da yamma wannan ita ce azabar kabari ai ba wani abu ba Allah yana cewa min ma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara saboda kuskurensu su na ganganci ughriqu sai aka nutsar da su a cikin ruwa Fa'ud udkhilu fa udkhilu nara fa'u dinnan fa'u ta'kid ce wato daga nutsewar su a cikin ruwa kuma sai aka shigar da su wuta kaga ba ita ce wucar da da za a shigar da su rana gobe kiyama ba wannan azabar kabari ce suna cikin ruwa inda ruwa ya zama makabartarsu to kuma nan ma wata wuta ce Allah yake babbaka su da ita a ranar gobe kiyama kuma fir'auna zai wuce gaba ya musu jagoranci zuwa ga wuta kamar yadda Allah ce yaqdumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sal wirdul mawrud wato ranar gobe kiyama shi fir'auna ne zai wuce gaba ya yi musu jagoranci zuwa fadawa cikin wuta Allah ya tsare mu saboda haka akwai akwai akwai azabar kabari akwai ni'imar kabari kuma wani abu ne wanda ya kamata duk mai hankali ya yarda ko bacci wannan wanda yake na kurkusa wani abu ne wanda yake na kurkusa Allah ya kira shi mutuwa wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar bacci Allah ya kirawo shi mutuwa to a cikin bacci mutum wani lokaci zai yi mafarki yana jin daɗi wani lokaci kuma ya yi mafarki yana shan wahala in ya yi mafarki yana jin daɗi duk sanda aka tada shi yana cikin wannan mafarkin sai ka ga yana faɗa ka bata min mafarki na wallahi kaga har na zo kaza kaza kaza in kuma yana shan wahala ne sai aka tada shi ko ya farka sai ka je na sai ka je na godiya alhamdulillah kai na ji daɗi ashe ma mafarki ne to kaga wannan wata alama ce da cewa bayan mutuwa ruhi zai iya azabtuwa ruhin ka zai iya azabtuwa ko ya ji daɗi ko a ko azabta shi gwargwadon irin abinda ɗan dan adam ya je wa Allah da shi saboda haka maganar wani yanzu ce wai ba azabar kabari ko ba ni'imar kabari wannan akwai hauka a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an tatadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azabil qabri aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ba dan kada ku daina zuwa makabarta binne ƴan uwanku ba da sai in roki Allah kowa ya je makabarta ya ji azabar waɗanda ake wa azaba a makabartar to in ana jin hayaniya da kururuwar su ko ba za a je makabartar ba sai ga mutum ya mutu ana gayyata mutane sai a kai gaskiya ne ku je sai kun dawo amma musu addu'a daga nan to kaje kaje ana ta kururuwa ana wayo mutuce da ku aga za mu wayo na shiga uku wayo baya na wayo kaina to kaga ba za ka in ka komo gida ba za ka iya bacci ba wani ma a nan take sai ya suma wani ma ya mutu to saboda a rika kai mutane makabarta sun mutu shi yasa Allah maɗaukin sarki sai ya ɓoye wannan sautin amma duk wata halitta tana jin wannan sautin duk wata halitta takan ji wannan sautin shi yasa lokacin da 'yan eh, ismailiya waɗanda suke da awar su mabiya halin baiti ne suka rika nuna wa mutane cewa ai su suna da karama domin manyan manyansu limamansu wanda suka mutu idan dabbobi ba su da lafiya aka je aka kai su gurin a makabartar limamin suna samun waraka to ibn taymiya yake cewa wannan ai shirme ne ba su san cewa azaba ce take sa suna warke ba ce saboda azabar da ake yi musu idan misali abin nan shanu ko raƙuma cikin su irin ya rike din nan ya kulle ba sa iya bayan gida to idan aka kai su makabartar waɗannan arna din yayin da za su ji ana arnan ana musu azaba suna ihu su kuma sai su firgita daga nan sai su shiga zawari sai cikin ya saki ya musulmi a ƙasar sham wato suna irin wannan idan dabbobin su ba abinda sai su kai su makabartar ismailiya dabbobin sun ji wannan hayaniya da harguwa da rugunsi shikenan sai cikin ya saki sai gudawa to ko kaburburan yahudu da nasara ka sa su haka za su ji saboda ka ba karama ba ce wannan nadama ce saboda ka akwai azabar kabari kuma ubangiji na iya jiyar da wanda ya ga dama ma ya jiyar da shi din haka kamar yadda aka tambaye shekul islam ibn taymiya cewa zai yi a jiyar da dan adam ce wani na iya ya din wani yana iya ya wannan azaba din za mu tashi daga kan aya ta 30 alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمت تتمتعوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ to shine ubangiji madaukakin sarki yake ta'kibi wato ƙarin bayani akan abin da ya gabata ubangiji a baya ya yi mana maganar muminai da irin sakamakon da za su samu a gurin Allah da kuma kafirai da irin sakamakon da za su samu a gurin Allah sannan ubangiji ya kawo misali na mumini da kuma misali na kafiri to shine ubangiji ke kare ƙarin bayani yace alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran ashe baka ga waɗanda suka canza ni'imar Allah da kafirci ba wa ahallu qaumahum daral bawar suka saukar da mutanensu gida na halaka jahannama yaslaunaha wutar jahannama ce wacce za su rika shiganta wa bi'sal qarar tir da wannan matabbata wa ja'alu lillahi andadan li yudillu an sun sanya wa Allah kishiyoyi domin su fitar da mutane daga tafarkinsa qul ka ce da su tamatta'u ku dan ji daɗi ku more kaɗan fa inna masirukum ila nar domin lalle makomar ku zuwa ga wuta take ubangiji madaukakin sarki yana gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da kuma duk wani ma mai karanta alkur'ani alam tara Alamtara tara bi ma'ana alam ta'lam baka sani bane kamar yadda ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil domin a lokacin da abin ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ma haife shi ba dan a shekarar aka haife shi bayan abin ya faru amma kuma ubangiji sai amfani da tara wannan ita ce ru'ya ilmiya ba ru'ya basariya akwai gani na ido ru'ya basariya akwai kuma gani na ilimi akwai gani na ido akwai gani na basira to wannan gani ne na basira ubangiji yake magana a kansa alam tara nan zai iya ɗaukan ma'anar ru'ya wato basariya din kamar waɗanda suka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga yadda kafirai ga ni'imomin da Allah ya musu amma kuma suna kafirce masa wato za su gani da idan su kai da ake baka labari ba lalle ka gani wato a ce ka halarci lokacin ba amma kana da ilimin abin ka san abin da ya faru a lokacin kamar da ubangiji yake ci alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf alam tara ila alladhina kharaju kaga lokacin da ake ba mu labarin ya riga ya wuce mutanen annabi Musa ake gaya mana amma sai aka yi amfani da kalmar tara sannan kuma amfani da kalmar ru'ya a irin wannan guri don a nuna maka cewa labarin da Allah yake bayarwa wato saboda tabbatarsa da sa, kai ka ce ma wani abu ne da ido ya gani wato kamar ma ka gani ka cire shakka da kokonto daga zuciyarka kamar a gaban idanka aka yi kuma ka gani da idanka shi yasa kalmar tara din take zuwa duk tana da ma'anar ru'ya ilmiya to ru'ya ce ilmiya amma wato wajen tabbata da yaƙi ne kamar ru'ya ce basariya alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran baka ga waɗanda suka canza ni'imar Allah da kafirci ba ibnu abbas ya ce su ne ƙuraishawa mutanen makka waɗanda allah maɗaukakin sarki ya yi musu ni'ima iri-iri amma kuma suka suka canza wannan ni'imar da kafirci maimakon ni'imar da allah ya musu ta sa su riƙa bautawa allah sai suka canza ta suka zaɓi kafirci maimakon ni'ima Allah yana gaya mana ni'imar da ya musu da ilafi Quraysh ilafi rihlata shita'i was sayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ubangiji ya ce saboda sabon ƙuraishawa sabon da suka yi na fita fatauci su fita wato fatauci zuwa sham ko su fatauci zuwa yaman a lokacin zafi da a lokacin sanyi sukan je waɗannan garuruwa su yi fatauci ubangiji ya saukar musu wato da zaman lafiya za su fita su yi tafiya mai nisa ba tare da sun gamu da abin tsoro ba ba tare da 'yan fashi ko mayaka ko mahara sun tare su akan hanya ba ubangiji ya samar musu da amnu suna fita suna kai kawo suna sayo kayayyaki daga nan zuwa can suna sayan kaya daga ƙasar su kai can wannan ni'ima ce ubangiji ya musu to amma maimakon su bauta wa Allah saboda wannan ni'ima din sai ya zama suna bauta ma wani Allah lati fali abudu rabb hadha albayt to su bauta wa ubangijin wannan daki mana alladhi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa wanda inda ba dan ubangiji ya ciyar da su ba gaskasar su kasa ce tsandauri fakoci ba ta karɓar shuke-shuke ba gonaki ba abin nan kayan noma kayan amfani babu su a ƙasar amma ubangiji ya kawo musu kayan amfani ba ilaihi samaratu kulli shay ya'yan itatuwa daga ko ina kawowa ake yi ya zama na wani abun ma za ka je wani gurin ba za ka samu amma in ka je garin maka sai ka samu abun kuma har yanzu in kula haka ne abubuwan da ake ci na kayan marmari a kasar a kasar a maka ai ba su suke shuka shi ba kawo musu ake daga taki daga syria daga jordan daga masar duk daga nan ake yiwo a abin din a kawo sai ka ga an haɗa musu kayan amfanin kowace ƙasa ka je ka samu kai ka ce a nan ake noma abin wanda kuma kai musu ake yi kai ga ƙasar ku da ƙasar abin nan noma ga ruwa allah maɗaukin sarki ya ba ku kuma katti majiya ƙarfi amma kuma ka samu wannan ni'imar saboda mutuwar zuciya kuma ubangiji bai so ku da hakan ba to sauraka wannan ni'ima ce ubangiji ya musu makon su bauta wa Allah saboda wannan ni'imar da ya musu sai suka bauta ma wani ba Allah ba to shine baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum wa ahallu qaumahum daral bawar suka saukar da mutanensu wato daral bawar gida na halaka gida na halaka shine abinda Allah ya fassara shine jahannama yace jahannama shine gida na halaka wato suka jefa al'umma su cikin halaka akwai mutumin da ake kira Amr ibn Luhay balarabe ne balaraben Makka kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan ah, wato shugabanni na garin Makka wannan mutum shine farkon wanda ya fara kawo gumaka ƙasar Makka da da da can mutanen maka ba su san gumaka ba ba san wani abu bautar gunki ba suna nan dai gasu gasu nan baina baina irin wanda da an zo da wuri sai a samu kansu to kawai da ya fita ya wace wacen shi kasar sham sai ya je ya gano inda ake sassaka gunki sassakar ta bashi sha'awa ya ga an sassaka gunki ya ya bashi sha'awa gashi nan kamar mutum kamar zai yi magana kawai sai ya so irinsu sai ya zo ya sa hobali a saman ka'aba ya kawo wasu gumakan a gefensa duk ya saka daga nan laraba ya jawo hankalin zuwa su rika bauta wannan gumakan sauran kabilu na larabawa da suke gefen maka su ma sai suka kwaikwaya sai kowace kabila sai ta yi gunkinta da za a ce wannan gunkin na kabilar kaza ne wannan gunkin na kabila kaza ne kaga shi wannan mutum shine farkon wanda ya fara kawo bautar gunki cikin larabawa ya canza ni'imar da Allah ya musu ta zaman lafiya ni'imar da Allah ya musu ta 'ya'yan itatuwa ni'imar da Allah ya musu ta sanya jama'a suna shauƙin ƙasarsu sai ya mai da ita ya canza ta da kafirci annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kamar da ibnu ishaq ko ibnu abi asim suka ruwaito a cikin littattafansu annabi sallallahu alaihi wasallama abin nan ya sun ruwaito daga abu huraira Allah ya ƙara yarda a gare shi yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaya wa wani mutum da ake kira aksam ibn al-jaw aksam ibn al annabi ya ce da shi ya aksam رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندب يجر قصبه في النار ما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ma wani mutum da ake kira aktham ibn ibn al-jaw yake cewa ya aktham na ga amr ibn luhay wato wancan mutumin da ya fara kawo bautar gunki kasar larabawa Ya ce na ga wannan mutum a cikin wutar jahannama yana jan 'yan hanjinsa a ciki Ya ce da shi ban taba ga mutumin da ya kama da mutum ba kamar yadda kai kai kama da shi shi ya kama da kai mutumin da ya ce haka ce ya a asa an yadurrani shabaha asa an ne. ce ya rasulullah kada kuma kama da muka yi da shi ya cuce ni za a ce mun yi kama shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace la innaka mu'minun wa huwa kafir kai mu'mini ne shi kafiri ne ce huwa awwalu man ghayyara din isma'il shine farkon wanda ya canza addinin annabi isma'il alaihi salam fa nasaba al-awthan ya kawo gumaka ya dasa a cikin ka'aba wa bahara al-bahira wa sayyaba as-sa'iba wa wasala al-wasila wa hamal ham ya mai da wasu dabbobi dabbobi ne na allolinsu ba za a taba su ba ko dai a sake su su yi ta yawo ba wanda zai taba su ko a tsaga kunnensu ko kuma a hana kowa wato dora musu kaya ko amfani da su ko a ci su duk shi ya fara kawo waɗannan ibadojin a cikin larabawa saboda haka sai ya zama na annabi sallallahu ke cewa na gan shi a cikin wutar jahannama ya jurru qasabahu yana jan yan hanjinsa a ciki to ne Allah yake cewa wa ja'alu lillahi andada sun sanya wa Allah kishiyoyi li yudillu an sabili domin su batar daga tafarkin Allah wato sun sanya wa Allah kishiya li yudillu an sabili dan su batar da mutane daga tafarkin Allah tafarkin Allah shine umarni da ubangiji madaukakin sarki ya kunsa a cikin littafinsa ta hanyar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama umarni da hani tsarin rayuwa da ubangiji ya bayar yi kaza bar kaza yi kaza ibada ce bar kaza laifi ne wannan shine sabilullah shine hanyar Allah shine tafarkin Allah shuraka da ake bauta musu wasu abubuwan bauta da ake bautawa ba Allah ba suna ba da umarni ba sa ba da umarni suna hani su ce sun hana abu kaza ba sa hana ba sa umarni ba sa hanawa ba wani tsarin rayuwa da suke bayarwa gunki ne sassaƙa ce itace ne dutse ne wanda kai ka sassaƙa kayanka ko sawa kai aka sassaƙa maka ka san mai sassaƙa wannan don haka ba su da wani umarni da suke baka ko su hana ka to ba su da tsarin rayuwa Allah shi yake da tsarin rayuwa to amma sai ka mai da su abun bauta ka bar bautar Allah to kaga wannan yana nuna cewa dan adam yana barin Allah ne ya rike wasu saboda ya bar dokokin ubangiji kai ya yi aiki da su yana ga dokokin ubangiji din nan akwai takuruwa akwai matsawa a ce yi kaza bar kaza yi sallah yi azumi yi zakka yi gaskiya yi amana kada ka ci ka ci amana kada ka yi ainci kakka zalunci wani kakka ci riba kakka yi kaza kakka yi kaza sai ga an dora masa wani nauyi to gara duk ya ce ya kafirce ma wannan abun bautar gaba ɗaya ya je ya rike wani abun bautar da ba zai sa shi ba ba zai hana shi ba amma in ba haka ba ai su waɗannan shuraka ɗin da suka riƙa suka daidaita su da Allah ba su ba su yi halitta ba ba su halicci sama ba ba su halicci ƙasa ba ba su halicci ruwa ba ba su yi su ba ba su yi kansu ba balarabe zai riƙa bautar gunkin da ya yi shi da dabino dabino ne zai kama ya kwaɓa ya gina gunki yana yawo da shi yana bautarsa in ya ji yunwa kuma ya cinye kayansa kaga ya ji kuma ya cinye allansa kuma gobe ya yi wani ce na jiya na cinye shi wannan sabo da ɗazu na yi shi <laughs> kaga wauta da. wato duk mutumin da baya bautar Allah ko bai san akwai Allah ba wannan ya fi kowa hauka duk hankalinsa da ake gani da shi mahaukaci ne wato wanda yake ya san Allah ya san haƙƙin Allah ya san sifofin Allah wannan shine mai hankali amma wanda duk bai san Allah ba to mahaukaci ne ko me ya mallaka na ilimin duniya ko science ko technology ko ai yanzu ka ga mutumin India a ce maka wannan professor ne a harkar likitanci ko a harkar engineering ko wani abu kama da haka yana tafiya kawai zo an bafulatin ya zo wucewa da shanunsa ya fito daga motar sai ya faɗi ya sujjada gaban saniya ya koma cikin motar dan Allah wannan mai hankali ne kaga wannan mahaukaci ne wato wai ya ga allansa ya ga saniya allansa don haka zai gaishe ta to kaga wannan duk irin kwakwalwar da yake da ita ta duniya ta kere-kere ta nazarce-nazarce da gane-gane duk ta zama kwakwalwar banza tun da bai san Allah ba sai ka gan shi yana hauka yara in sun ganshi ma za su rika tunanin wannan fa me yasa same shi to shine Allah ya ce wa ja'alu lillahi andadan sun sanya wa Allah kini kini anniddu kini shine wanda zaka ce daidai yake da wani wani daidai yake wani niddun wani ne wato wani daidai yake da shi abinda suka sa wa Allah kuma ba kininsa bane babu wani abin da zai yi daidai da Allah wala bai kullu kufuwan ahad babu wani abin da zai yi daidai da Allah li yudillu an sabilihi don su batar da mutane daga tafarkin Allah Allah ce qul tamatta'u ku ji daɗi ku ɗan ji daɗi ku ɗan sakata kuwala wato umarni ne a nan amma umarni ne ta hakkumi amrun ne ta hakkumi tunda idan muka ce bin umarnin Allah shine da'a shine ibada to jin dukkan umarni yake umarni na ibada nan da Allah ce qul tamatta'u ku ji daɗi ku sakata ku wala ku bararraje idan suka sakata suka wala sun yi wa Allah da'a a'a wannan umarni ne ta hakumi wato suna ganin abin da suke ciki dinnan shine jin daɗi shine holewa sun raina kowa suna ga kowa bai san jin daɗi so abin da suke yi jin daɗi ne to Allah ce to ku je ku ji daɗin kaga akwai kamar i'malu ma shi'tum da Allah ce i'malu ma shi'tum ku je ku yi abin da kuka ga dama kamar kana yi wa ɗanka faɗa yana ta yin abu ya ƙi denawa kana faɗa can ka ce da shi je ka yi ce ka ci gaba ci gaba kaga anan ba umarni ne kake bashi ne ya ci gaba ba a kana tsoratar da shi barazana kake masa ma'ana ya ci gaba ya ga abin da zai biyo baya to shine wannan umarnin qul tabatta'u fa inna masirakum ila an-nar domin makomar ku dai zuwa gari zuwa ga wata ma'ana duk yadda za ku ji daɗin duniya ku je ku ji daɗinta ta ai tana da ƙarshe tana da ƙarshe idan ma mutum zai shekara dubu a duniya ƙarshe dai akwai ranar da za a zo a ce ba shi ya mutu ashe kaga in ka kiyasta da yadda zai je lahira ranar da babu lokacin da babu mutuwa gurin da babu mutuwa sai kaga cewa ashe wannan dan jin daɗin ba jin daɗi bane shi yasa a wani guri Allah ce numatti'uhum qalilan thumma nadarruhum ila azabin qalil qala wa man kafara fa umatti'uhu thumma adtarruhu ila adhabin nar ya jiyar dan dadi kadan numatti'uhum qalilan na jiyar da su dan dadi kadan mata'un fid dunya لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد جن duk jin daɗin da yake da ƙarshe to ba wani jin daɗi bane da ya kamata ɗan adam ya wahalar da kansa a saboda shi jin daɗi ne wanda zai zo ya ƙare ƙarshe kuma abin da zai biyo bayansa na dama sannan kai ɗan adam baka san yaushe mutuwar ka za ta zo ba mafi azabar da ubangiji ya yi wa ɗan adam a nan duniya shine ya ɓoye masa ranar mutuwarsa don jarraba wato jarrabar da ubangiji zai wa dan adam ta tabbata ne aka boye maka ranar da zaka mutu gashi dai shi ya halicce ka shi ya halicci rayuwar da mutuwa amma sai boye maka khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala domin a dalilin wannan ruwa da ya yi ka da ko mutuwar da ya sa za ka iske ka nan gaba za ka iya gane cewa wane ne zai ci jarabawar da ubangiji zai masa saboda haka kaga lokacin da kake jin daɗin nan ba ka da tabbas cewa za ka daɗe ta yi kana ana tsakiyar shagali da ɓararrajewa ɗin ubangiji maɗauki sarki da karɓi ranka sau nawa mawaƙi ana yana kan abin abin waƙarsa yana cikin waƙa mutane na ihu a ga ya yanke jiki ya faɗi kuma shi kenan akwai wani mawaƙi ana ce da shi talal madda duk shekara daman za a gayyato su daga ko'ina yana tsakiyar waƙar kawai a ga yanke jiki ya faɗi shi kenan to kaga wannan wace irin mutuwa ce shi kansa ba tan cewa anan nan zai mutu inda ya san zai mutu a ranar karshe ka ganshi ya shiga ɗaki yana ta jin tarbi yana ta 'yan salloli yana ta 'yan hawaye to kaga baka san ma da zaka mutu ba ashe ya kamata koyaushe ka zama cikin shiri wannan shi zai nuna cewa ka ci jarabawa duk lokacin da mutuwa ta zo ta same ka cikin wani yanayi mai kyau mai daɗi wanda kai ma zaka gamsar da zuciyarka shine Allah ce qul tamatta'u ku ji daɗi fa inna masirakum ila nar domin makomarku zuwa ga wuta take menene amfanin daɗin da makomarsa wutan ne kaga ba daɗi bane kamar wahalar da makomar ta jin daɗi kaga ba wahala bace to haka nan daɗin da makomarsa wahala ce to ba daɗi bane Allah ce qul li ibadi qul li ibadi alladhina amanu يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم فيها بيع فيه ولا خلال الله قل لعبادي الذين آمنوا وبايا أنفدي waɗanda suke kafirai sai ubangiji kuma aka ya dawo da akalar magana zuwa ga muminai Allah ce wa manzansa qul li ibadiyal ladina amanu ka ce wa bayina waɗanda suka yi imani yuqimus salata su tsayar da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum su ciyar daga abin da muka azarta su sirran wa alaniya a ɓoye da bayyane min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wa la filal tun gabanin wani yini ya zo wanda babu ciniki a cikinsa babu kuma abotaka ubangiji ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa bayina kulli ibadiya wannan idafa ce ta tashrif wato ubangiji ya jingara bayin zuwa ga kansa dan ya girmama su su ne ibadun rahman da Allah yake faɗa wa ibadun rahman allazina yamshuna ala al-ardi hauna fa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama wannan idafa ce ta tashrif domin ta yana so ya bauta wa Allah dan Allah ne ya ce ya bauta masa shi kuma ya ga ya kamata ya ga umarninsa ko kuma ya zama mai bautar Allah ya ki ko ya ɗau'an aukar ya ki ko ya ta hanyar ya riƙa bin dokokin da ubangiji ya halicce shi a kansu wanda ba shi da iko ya musu taurin kai to ubangiji ya ba wa ɗan adam wata dama da inda zai yi zaɓi ya ce ina iya yin kaza zan yi kaza ba zan yi ba ubangiji ya bar wa ɗan adam wannan damar sannan akwai inda ubangiji kuma ya nuna wa ɗan adam shi fa bawa ne kada waccan damar da aka ba shi ta sa ya riƙa jin cewa shi ya fi ƙarfin allah kamar Allah ya ce da shi to in kana jin kafa ƙarfi na domin a umarni na na shari'a za ka ƙibi to ka ƙibin umarni na na halittar da na yi da kai mana nan ne za ka iya nuna mun cewa kai mai taurin kai ne kai ka isa ka ce da ni la don haka ka ce ba za ka shaƙi iska ta ba nuna ka ce za ka yi ka kai iska ma ba ka so ba za ka shaƙa ba ka ko ka so dole ka shaƙi iska ka ce ba za ka ci abinci ba kai kayo wa Allah bore tunda Allah ne ya yadda a ci abinci ko shi yayi dan adam akan ya ci abinci to ni na daina cin abinci ko ka daina shan ruwa ko ka daina bacci ko ka daina tafiya da kafafuwanka ka ce kai da kanka za ka rika tafiya ka daina takawa da kafafuwa da kai za ka rika tafiya ko hancin da kake shakar iska da shi ka ka daina shaka da hanci tunda dai tsarin Allah ne wannan a rika shaka da hanci kai za ka yi tawaye ta kunna za ka rika shakar iskar ka ko a baka abinci mai hukunka kai baki a ka ka tura hanci ko ka tura kunne ka ce kai za ka yi wa Allah tawaye to in baka isa kai tawaye a nan ba ya za ka zama ba bawan Allah din ba dole kana nan a bawa in kullu man fi samawati wal ard illa ati rahmani abda kowa da ke sama da ƙasa sai ya je wa Allah yana bawa baka ko ka so sai ka je wa Allah a matsayinka na bawa don haka akwai bayan Allah wanda ubangiji ke cewa da su bayina domin wannan kalmar ta bayina din girmamawa ce shi a gurin su saboda sun miƙa wuya ga Allah bisa da suna so ba wai don an tilasta su ba sun bi dokar ubangiji sun bi shari'ar ubangiji sai ubangiji ke jingina shi zuwa ga kansa su ne ibadun rahman bayan Allah na kwarai to ka zama bawan Allah da irin wannan sifa babu shakka wannan ba karamin matsayi bane shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da yake so a ce da shi abdullah abdullah shi yasa Allah ya ambatansa da sunan bawan Allah a gurare manya-manya inda ya nuna masa ayoyi daban-daban subhanallazi asra بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وأنه لما haka gurare daban-daban ubangiji suka kiransa da bawansa bawansa saboda ta kanta wannan kalmar ɗaukaka ce ka ce kai bawan Allah ne sauraka wannan idafa ce ta tashrif qul li ibadiy alladhina am ka ce wa bayina waɗanda suka yi imani ubangiji ya sifanta su da waɗanda suka yi imani domin su ne za su ji umarnin da zai yi wanda bai yi imani ba ba zai ji umarnin da Allah zai yi ba shi yasa aka sifanta bayan waɗanda suka yi imani yuqimus salata ay li yuqimus salata akwai lamul amri mahzufa li yuqimus salata ce su tsayar da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum su ciyar daga abin da muka azarta su sirran wa alaniya a koye ko a bayyane wato su tsayar da sallah sallah tana daga cikin manya-manyan takalif wato nauye-nauye na ibada da Allah ya dora wa adam kuma tana ɗaya daga cikin abin da zai gyara zuciyar dan adam ta gyara rayuwarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sallah ta zama qurratu aini waju ila qurratu aini fi salah yake cewa an sanya farin ciki na a cikin sallah yana cewa arihna bis salati ya bilal ta yadda sallah dan mu samu wani hutu a zuciya إذا كان إذا حزبه أمر فزع ila الصلاة idan wani abu ya dame shi sallallahu alaihi wasallam sai kaga ya yayi gaggawa zuwa ga sallah don haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya sallah ta zama masa wani abin jin daɗi lokacin da yake ji lokacin yake jin daɗi yake jin hutu mu kuma lokacin da muka gama sallah ne muke cewa mu huta sai ka ja ce kai bara in sallah in huta wato yanzu yana cikin sallar wani nauyi yake ji amma da ya gama sai ya huta to bayan Allah na kware su a cikin sallar suke samun hutu sallar suke sallar ne suke hutu in ma sun ji damuwa da gajiya sai su kama yin sallah to wannan sallar ita kuma za ta ba su za su ba su hutu shi yasa Allah ce ista'inu bis sabri was salah ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri da kuma sallah haka sallah ibada ce babba kusan dukkan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanya wa bawa za ka ga akwai su a cikin sallah akwai su a cikin sallah akwai kalmar shahada a cikin sallah sannan a cikin sallah akwai ibada ce badaniya za ka yi amfani da ƙarfin jikinka kamar yadda kake hajji hajji ka ga'ai da ƙarfin jikinka ke ka yi ruku ka ɗago abin nan a sallah haka nan a hajji da jikinka kake to a sallah ma akwai wannan sannan ibada ce ruhiya domin zuciyarka a lokacin da kake gaba ɗaya dole ka mai da ita zuwa ga Allah Allah kake tunani kana jin cewa ka sa ubangiji ne a gaba saboda ka duk kusan gabanka da jikinka gaba daya lokacin da kake sallah duk gaba daya ka sallama shi ga Allah don haka sallah tana gina mutum sannan kuma tana ba da tarbiya ta zamantakewa ne abubuwan da suke cikin sallah iyawa tarbiya ta zamantakewa tarbiya ta shugabanci tarbiya ta siyasa dan hatta a cikin sallah kaga akwai nuna shugabanci yadda za ku zo ku bi liman guda daya min yawan kuna bayan liman daya ba za ku yi ba wani abu sai yayi in yayi kuma ku irin nashi ba za ku irin naku ba ba zai yi liman ya ruku ba kai ka tafi sujjada a ga sallar ka ta ɓaci dole irin abin da kuma ba zai yi ba kai sai ya yi haka ba za ka salamce ba sai ya salamce da ka salamce to ka ɓata sallar duka haka za ku riƙa biyayya sannan za ku samu haɗuwar kai wato za ku samu kanku guri guda sannan makoci zai zai zai ga lafiyar makocinsa domin masallaci yana haɗa ku wanda yake cikin bukata za a gane yana cikin bukata domin za a ga yanayin da yake ciki sauraka abubuwa da yawa na zamantakewa sallah ta kunsa shi yasa ubangiji madaukakin sarki ana ya gabatar da ita kulli ibadi yuqimu sala su tsayar da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum su ciyar daga abin da muka azurta su sirran wa alaniya a ɓoye ko a bayyane wasu malamai suka ce a ɓoye ana nufin wato sadaka ta ɗaɗɗauyi sadakar da za ka yi ta tsawuyi wacce ba ta farilla ba to sai ka yi ta a ɓoye domin wannan zai fi nisantar da kai da gariya sannan kuma zai fi taimaka wa shi wanda kai wa ba tare da ka zuban masa da mutuncinsa ba domin a ga cikin jama'a ka kira shi ka ce kai ya kana ungo kaga ka mutum ne wanda baya son a ga ka ka zuban masa da da mutuncinsa kamar asirta ne ka ka tsare masa mutuncinsa kai ma ka tsare kanka da gariya kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake fadar wanda zai bada sadaka wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu eh, fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat ma anfaqat yaminuhu ya bada sadaka yayi ta a koyi ta yadda hannun hagu ma bai san abin da hannun dama ya bayar ba saboda ɓoye ta kaga wannan sadaka ce ta sirri suka ce alaniya kuma ta bayyana ita ce sadakar abin nan zakka ita wannan yana da kyau ka bayyana ta dan alal aƙalla ka fita daga zargi saboda in kana da dukiya ba a san sanda kake sadaka kake fita zakkarka ba mutane za su yi ta surutu a kanka wanda kuma ba daɗi ya ka zauna kai mutumin nan kun taba jin ku yayi zakka wallahi ba mu taba ji ba yau shekara kaza muna tare da mutumin nan kuma Allah ya bashi ma dudun kuɗi amma ba taba fita zakka ba sai ta tsine maka albarka har ka dau alakin su amma da kana yi suna zuwa kana san musu to su za su taimaka addu'a kullum za su taimaka addu'a Allah ya haɓaka da dukiyarka don baɗi ma ka ƙara musu don ta baɗi ta fita bana saboda haka musulunci da ya zo sai ya sa zakka tsakanin masu akwai da wanda basu su da shi don a haɗa zukatansu a haɗa kansu kamar yadda abin nan ahmad shauki yake cewa eh, جاءت فوحدت الزكاة سبيلها حتى التقى الكرماء حتى التقى الكرماء والبخلاء أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء مسلم تيازو سي هذا كان الأمة يا هذا زكاة ما سكوئي لو أنه باسو لشي هر يزم سبو مسلم تيدي يزود زكاة هر بضاء يبنبن تي مروة da wanda baya da ruwa da wanda yake mai kyauta saboda shi ma marowacin ya yarda da musuluncin zai fidda zakka duk shekara za a ga ya fito yayi zakka sai mutane su kasa gane ma marowaci ne don suna ga yana fitar kudin sai yana bayarwa shi da wanda yake kyauta sai suka kusa haɗewa su zama ɗaya musulunci shi ya zo da wannan ce an safta ahlal faqr min ahlil ghina wanda suke masu wadata sai suka samu kwanciyar hankali babu rigima tsakaninsu da wanda ba su da shi dan suna ba su don haka kullum sai dai su yi ta musu addu'a Allah ya waita arzikinka Allah sa albarka arzikinka saboda gobe ma in shekara ta zagayo ka kuma ba su kaga an samu zaman lafiya tsakanin wannan bangare da wannan bangare aiki cewa law anna insanan takhayyara millatan makhtara illa dinaka alfuqara da za a ce ga addini ga wannan addini ga wannan addini a zaba to za a ga duk talakawa addinin manzo Allah za su zaba saboda shi ne yake da zakka ka ga mun a kiristanci akwai zakka ba wani zarka in ya ga dama ya baka in ya ga dama ya hana ka shi yasa fasto dole ya bata da karfi dole ya kawo abin da ya rika ba da list ana kana zuwa kana kana ba da donation ɗinka duk sati in ba haka ba ko addu'a ba za a yi maka ba shi yasa wani arne da ya shigo arewa ya zo masallacin juma'a ya ga yadda ake cika cika fastan masallacin ne na tara kudu ya dauka ya dauka yadda suke a can kudu cocin da aka fi cika fastan ya fi kuɗi da ya ga juma'a ya ga yadda aka cika titi ya ce kai wannan fastan yana tara kuɗi <laughs> sai wata fastan ba kila ya fi kowa talauci a gobe Allah ya ce wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan sannan bayar da zakka alaniya a fili zai taimaka wanda baya ba da zakka ya ji kunya idan aka ga ga makoci da makoci dukkan su Allah musu wadata wannan duk shekara ya fitar da zakka ya kira jama'a ya raba musu wannan kuma yayi shiru to kaga abin da yake faruwa din nan yana ga wannan yana yi shi ma wata rana sai ga kai zaman lafiyarsa shi ma ya rika ya cika mutumin da ya jawo min kaga dole da ya rika fitar da zakka duk jama'a garin sai kallo na suke kaga ya taimaka masa don haka fitar da ita alaniya na farko zai za ka kaɗe bakin surutun jama'a sannan kuma za ka sa wani wanda baya yi shi ma ya kwaikwaye ka ya yi Allah ce min qabli an ya'tiya yau guda bai fihi wala khilal kafin ranar da babu hada-hada ta saye da sayarwa ta zo ita ce ranar kiyama dan adam yakan samu a nan duniya ta hanya biyu ko ta hanyar saye ko kuma ta hanyar kyauta ko dai ya saya gurin wanda yake da shi ko kuma a ba shi kyauta ko in ya bayar kyauta yana tsammanin shi ma za a dawo masa da irin kyautar da ya yi wata rana saboda haka yana da hanyar da zai samu ko ta hanyar kyauta ko ta hanyar saye da sayarwa to a ranar gobe kiyama ba abin da za ka samu ta hanyar saye ba wanda zai zo ya ajiye aikin ladansa ya ce idan akwai mai sai ya zo ya saya babu shi kowa nema yake sannan ba wanda zai maka kyauta ba wanda zai ɗauka ya yi maka kyautar abin da ya yi wannan su taƙo اتقوا يوما اتقوا اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي لا, لا يجزي والد عن والده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق ubangiji ce ku ji tsoron ranar da uba ba zai iya taimakon ɗansa ba ɗa ba zai iya taimaka ubansa ba to idan ɗa ba zai iya taimaka ubansa ba uba ba zai iya taimaka ka gaya mu mawa zai taimaka maka babu rabitar da tafi wannan babu alaƙar da tafi alaƙar ɗa da uba amma ɗaya ba zai taimaki ɗaya ba ya wadda mujrimu law yaftadi yawma min azab yawma izin bi bani wa sahibatihi wa akhihi وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كدوبا سبو da haukacewa ranar gobe kiyama da da arne wanda bai je da guzuri ba zai rika burin ina ma ya ba da ƴaƴansa duka a sa su wuta shi ya tafi aljanna inda za a ce to ka kawo ƴaƴanka ƴaƴanka nawa ne ce ƴaƴana goma sha bakwai ce za ka ba da su a sa wuta zan zan a sa su in tafi aljanna wa sahibatihi da matarsa wacce yake cewa ko ke ko rijiya a rana a ce to ko za ka ba da matan nan taka da kafi so sama da kowa ko kai faɗa da babanka da babanka a kanta ya ce eh a ɗauke ta a tafi da ita ni a kyale ne tafi a idan ba a karɓa ba wa fasilati hillati tuwihi ce to kabilar ka gaba ɗaya eh zan bayar duk kabila ta duk kabilar sa ta tafi wuta shi ya tafi aljanna karshe haukansa in yayi hauka ya ce wa man fil ardi jami'an kai duk asa kowa ma wuta ne ta ba aljanna to lokacin da dan adam zai irin wannan haukacewa yaushe zai fito da kayansa ya kasa ya ce a saya ko ya ce zai yi ma wani kyautar kayansa ya kaga ba zai yiwu ba shi yasa ubangiji ya ce to ku ciyar tun ana ranar da babu wanda zai ba ku ta hanyar sayarwa babu kowa da zai ba ku ta hanyar kyauta saboda abota da take tsakaninku. shine ma'anar min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a ranar da babu ceto babu abin nan saye da sayarwa babu kuma abota a cikin wannan yini kowa ta kansa yake fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min allazina kafaru da ku da kafirai babu wani wanda za a karbi fansarsa a wannan ranar shi sa kaga babu maganar fidya wato a ce bara a fanshi mutum an yi mutuwa sai a ce a zo a yi fidda'u wannan ba shi da kyau akwai ma nuna mummunan mummunan eh, abin fata da kake wa mamaci wato yana cikin wani hali yanzu zaka fanso shi daga gurin wa zaka fanso shi an yarda a yi wa mamaci sadaka sadakan nan ka yi sadaka akan Allah ya kai masa ladan a mizaninsa an yarda a yi masa addu'a an yarda in bai je hajji ba a je a yi masa hajji a madadinsa wannan duk shari'a ta zo da wannan amma ba a ce a zo a yi sallah a ce an ba shi sallah ba ce ko a zo hatta azumi nassin da ya zo yana magana ne akan azumin bakanci mutum ne ya sha alwashi cewa idan ya samu kaza ko Allah ya ba shi kaza ko ya ɗauke masa kaza zai yi azumi na kwana uku ko na kwana hudu ko na wata ɗaya sai ya zo ya samu abin da yake so kuma ya mutu bai yi ba to ne man sama wa alaihi saumun sama anhu waliyu wannan shine nasin da zo fi saumin nazli kamar da zo a wasu turuq a wasu ruwayoyi haka mutumin da yake da azumin bakanci a kansa shi ake rama masa ba azumin farilla ba mutumin da a rayuwarsa yake yin azumi da layinsa da lafiyarsa ba wani uzuri sai bayan ya mutu a zo a ce a taro a yi masa azumi wannan ba zai biya masa azumin da yake kansa ba ko baya sallah sai bayan ya mutu a ce a yi masa sallolin da ya bari wannan ba zai amfane shi ba saboda haka babu wani wanda za ka iya cewa za ka fanshi mutum daga azabar Allah wannan ba ba wanda zai iya fansar wani daga azabar Allah sai dai ka yi masa sadaka da fatan Allah ya kai masa ladan wannan kuma wani abu ne daban ba sunan shi fidda'u ba sannan Allah ya ce Allahu allazi khalaqa as-samawati Allahu allazi khalaqa as-samawati أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار to a nan ubangiji maɗaukakin sarki yana jawo hankalin waɗanda suke bauta ma wani ba shi ba ko suke fada ko suke inkarin uluhiyarsa cewa shi kadai ya cancanta abauta masa ko suke inkarin rububiyarsa cewa ko ba ma Allah to ubangiji ya jawo hankalinsu a cikin waɗannan ayoyi inda ubangiji ya faɗi dalilai guda goma dalilai guda goma waɗanda suke tabbatar da cewa akwai Allah kuma shi ne wanda ya cancanci abauta masa domin waɗannan dalilai babu shakka kowane dalili kwaya ɗaya ka ɗauka ya isa ya baka gamsuwa akan cewa Allah shine Allah shi kuma kadai ya dancanta a bauta masa to amma saboda ni'imar ubangiji ga dan adam dan dai a ƙara gamsar da shi ubangiji ya faɗi dalilan har ya kai su guda goma Allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard ubangiji shine wanda ya halicci sammai da ƙasa wa anzala minas sama'i ma'a ya saukar da ruwa daga girgije fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar da 'ya'yan itatuwa bihi ta hanyar wannan ruwan rizqan lakum dan ya zama arziki gare ku wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi sannan ya hore muku jirgin ruwa domin ya rika gudana a cikin teku bi amrihi da umarninsa wa sakhkhara lakum al-anhar sannan ya hore muku koramu wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain sannan ya hore muku rana da wata ne masu tafiya ba kakkautawa wasakhara lakum kuma laila wannan har sannan ya hore muku dare da yini wa atakum min kulli ma sa'altum ya ba ku daga duk abin da kuka roƙe shi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku ƙididdige za ku ƙirga ni'imomin Allah ba za ku iya ƙididdige su ba innal insana la zalumun kaffar lalle dan adam mai yawan zalunci ne kaffarun mai yawan kafirci idan ka duba za ka ga hujjoji ne guda goma ubangiji ya bayar halittar sama ɗaya halittar ƙasa biyu saukar da ruwa daga girgije uku fitar da tsirrai a ƙasa domin zan abinci gare ku hudu sannan hore muku jirgin ruwa wanda zai rika gudana a cikin ruwa da umarninsa biyar sannan ya hore muku abin da ƙoramu shida sannan ya hore muku rana da wata suna tafiya ba ƙaƙƙautawa nawa kenan bakwai wasu sakhara lakum al-laila wannan nahar sannan ya hore muku laila dare nawa kenan takwas wannan nahar ya hore muku yini tara sannan wa atakum min kulli ma sa'altum ya ba ku daga duk abin da Kuma ga ayoyi guda goma dalilai guda goma waɗanda suke nuna cewa akwai Allah wanda suke kuma nuna cewa Allah shi kaɗai ya cancanta a bautawa ubangiji ya kunshi su cikin wannan aya ko waɗannan ayoyi guda uku wanda su ne za su zama mahallin darasinmu gobe insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada